kin tuna sanda kika faɗi kika kuje gwiwa kina yarinya mamanki ta lallashe ki dan karki kuka kin tuna in zaki tafi makaranta yanda take saka miki abinci a jaka kuma ta ce Allah ya bada sa'a kin tuna yanda take zama gindin murhu tana dafa muku abinci mai da daɗi ba tare da ɓacin rai ba kin tuna cewa mamarki ce tafi sanin abin da ya fi dacewa da ku a yau buwa pasta an sarrafa da alkama mafi inganci haɗe da sinadarai masu gyara jiki a matsayinki na uwa kin san abin da ya fi dacewa da iyalinki don haka ki bari iyalinki sun mora fa'idan buwa pasta a yau